Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyar mu a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 da masu sauraron yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta mayar da martani akan zargin maras tushe da kasar jamus ta yi mata dangane da yakin kasar ukraine iran ta bayyana cewa kasashe 22 sun gabatar da bukatar sayan jiragen yakin maras matuki daga gare uganda ta ce afirka ta cancanci kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya to yanzu sai gyara zama domin aji cikakkun labarin iran ta mayar da martani akan zargi mara tushe da kasar jamus ta yi mata dangane da yakin kasar ukraine ofishin jakadancin iran da ke london ya wallafa wani sako a shafin twitter inda yake bayyana cewa kamata balin ta nutse cikin jin kunya saboda manyan laifukan da ta tafka a tarihinta. jami'in diflomasiyar mai mukami na biyu a ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin london said mahadi hussaini martin ya ce da mamaki yadda kasar da a tsawon tarihin ta tafka manyan laifuka da ba su da tamka har ta iya buɗe baki ta zargi wata al'umma mai daɗaɗɗen tarihi da ci gaba da cewa tana aikata laifuka jami'in diflomasiyar dai yana mayar da martani ne a kan zargin da jamus ta yi wa iran da cewa ta haɗa kai da rasha a yakin ukraine yana mai yi wa jamus ɗin ishara da cewa babu abin da ya shafe ta da yadda alaƙar iran da wasu ƙasashen waje take gudana tun da fari dai jakadan ƙasar jamus a birtaniya miguel baga shine ya wallafa wani sako a twitter yana mai cewa dole ne a kakaba wa iran karin takunkumai saboda bai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi da take amfani da su a yaƙin ƙasar ukraine har ila yau jakadar na ƙasar jamus a birtaniya ya kuma nuna damuwarsa a kan yiwuwar iran ɗin ta sayarwa da rasha makamai masu linzami. tuni dai iran ta yi watsi da dukkanin zarge-zargen da ake yi mata a kan baiwa rashi jiragen yaƙi marasa matuƙi da take amfani da su a yaƙin ƙasar ukraine ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya faɗa wa takwaransa na ƙasar finland cewa duk da cewa ƙasashen turai suna aiki da ukraine makamai iran ba ta baiwa rasha makamar take amfani da su a yaƙin ba. Ƙasashe 22 sun gabatar da bukatar sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga Iran. Manjo janar Yahaya Rahimi Safawi mai baiwa jagoran juyin musulunci shawara akan harkokin soja shine ya sanar da cewa ƙasashe 22 ne suka gabatar da buƙatar su ta sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga Iran. Major janar Safawi ya bayyana haka daidai a jawabin da ya gabatar a gaban taron kimiyya da fasaha a birnin Tehran inda ya ce amurka da yahudawan sahuniya ba su iya cimma wata nasara kan al'umma iran ba yana mai da cewa iran da ta saba shigo da fiye da kaso 80 cikin 100 na makamai da kayayyakin soja daga kasashen waje kafin nasarar juyin jihadin musulunci a halin yanzu tana samar da kera fiye da kaso 80 cikin 100 na kayayyakin kariya da tsaro wanda injiniyoyinta ne suke kera su a cikin gida da kansu. ya kuma bayyana cewa kasashe 22 sun gabatar da bukatar sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga ƙasar ta iran inda ya nuni da muhimmancin kimiyya da fasaha a fagen tsaro da kuma nasarori da sojojin iran ɗin suka samu a lokacin harin da tsohuwar gwamnatin iraki ta kai wa ƙasar a cikin shekaru na 1980 safau ya ƙada cewa da ba a samu waɗannan nasarorin ba da ba a kai ga matsayin yin amfani da kimiyya da fasaha ba a wannan mataki to kuna ta da rado biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran uganda ta ce afirka ta cancanci kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan uganda a moscow na ƙasar rasha moses kizige ya bayyana cewa kamata ya yi kasashen afirka su samu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bisa la'akari da yawan al'umma da kuma girman tattalin arzikinsu shugaban tawagar diplomasiyar uganda a moscow din ya ce wannan shine matsayin kungiyar tarayyar afirka mun cancanci zama memba na dindindin a kwamitin sulhu da tsaro na majalisar ɗinkin duniya bisa girman tattalin arziki da yawan jama'a da ake da su a nahiyar ina ganin ya kamata kasashe su canza sashen kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniyar tun da farko ministan harkokin wajen kasar madagascar richard randimadarato a wata sanarwa da ya aike wa ria nobesit ya ce kasarsa na goyon bayan yin garan bawul ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda zai tabbatar da cewa kasashen afirka za su shiga cikin ayyukan wannan hukuma. wani abin lura shine cewa kwamitin sulhu mai mambobi goma sha biyar shi kadai ne ke iya daukar matakai na ƙarshe bisa dokar majalisar ɗinkin duniya yayin da a kwamitin ƙasashe biyar ne masu kujerun dindindin wato rasha sin faransa birtaniya da kuma amurka wanda suke da haƙƙin hawa kujeran naƙi 'yan nahiyar afirka na ganin cewa suna da haƙƙin samun ɗaya daga cikin waɗannan kujerun al'ummar ƙasar tunisia suna ci gaba da yin zanga-zangar neman gano 'yan ƙasar da suka nutse a ruwa dubban mutanen ƙasar ta tunisia sun gudanar da zanga-zanga ne a garin zarsis da ke kudu maso gabashin wannan ƙasa suna masu yin kira da a ci gaba da bincike domin gano sauran gawakin waɗanda suka nutse a ruwa kusan wata ɗaya da gabata kamfanin dillancin labarun afp ya ambato cewa garin nazardis mai mutane 75,000 yana fuskantar yajin aiki da kungiyar 'yan kasuwa ta yi kira domin ƙara matsin lamba a kan mahukunta da su gano sauran gawakin mutanen da suka nutse a ruwa lokacin da suke ƙoƙarin yin hijira zuwa waje domin samun sauƙin rayuwa. yawan masu zanga-zangar yana tsakanin mutane dubu zuwa dubu hudu daga cikinsu har da wasu iyalai da suka yi asarar 'ya'yansu goma sha biyu wasu daga cikin masu zanga-zangar da suna dauke da hotunan 'yan uwa da abokan arzikinsu da suka nutse a ruwan yayin da wasu suke dauke da kwalaye da suke dora gwamnatin kasar laifin abin da ya faru mutane 18 ne dai karamin kwale-kwale nutse da su a ranar 20 ga watan satumba sai dai masunta sun iya tsamo gawakin mutane goma daga cikinsu ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar sai ta zargi gwamnati da rashin samar da kayan aiki ga waɗanda ya kamata su binciko gawakin mutanen ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magani. A yau tsokaci na zan yi shi ne akan taron da wata kungiya ta kira a jihar Kaduna wanda ya kunshi gaba ɗaya 'yan takarkarinmu na Najeriya waɗanda za a je a gana da su. To a gaskiya wannan ganawa muna fatan Allah ya sa wannan zama ya zama mai 'yan ƙasa alhairi kuma ya sa wannan zama da za a yi allah ya kawo fahimtar juna a ciki kuma allah ya sa wannan zama da za a yi allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wa'innan rikitattun da muke fama da shi a ƙasar mu ta najeriya da kuma abin da ya shafi harzuka 'ya'yan talakawa daga cikin harkar banga da ba su magunguna kwayoyi na shaye-shaye da aduna da sauransu muna fata ubangiji allah ya sa wannan zama zai amfana a wannan bangare mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government magani Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkamu da wannan lokaci ina yi wa 'yan wannan gida fatan alkhairi kira na ga gwamnati na tarayya domin gaskiya muna buƙatar gyare-gyare na shalda da tituna musamman daga jihar kano abin da ya kai adamawa ka ɗaukar mu misali ma daga kano zuwa bodar jigawa daga nan ka ɗauka ka tafi tsakanin boda jigawa da bauchi Bauchi daga Bauchi ka ɗauka zuwa Gombe daga Gombe ka tafi Adama wannan hanya tana buƙatar gudunmuwar gwamnatin tarayya Allah ya mana jagora a M mjn daga karamar hukumar ta kai jihar Kano ma salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da farko sunana hada mai kwamfuta mayama ina kiran ku daga mayama local government Kebistan nigeria. ina daga cikin membobin kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka hakikanin gaskiya 'yan takara tun kama daga shugaban kasa 'yan majalisu da san gwamnatoci sun fara yaƙin neman zaɓe ko kuma ya shiga birni da karkara wurin neman kuɗaɗen talaka to yana kira ga talakawa kamata ya mu yawa kan makiyama laili duba da irin yadda muke tura mota tana tashi tana watsi da mu saboda haka kamata ya mu zaɓi cancanta ba jam'iyya ba kada ka ce wai kai za ka yi za ka yi tun daga shugaban ƙasa hakan sila a fatan ka kamata ya kai cancanta domin gudun faɗa gidan jiya suna na haɗa ne kwamfuta mai mako tashi lafiya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga Unguwar Sabon Gari gama Magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da dawowa daga yakin aiki da asu kai to gaskiya wannan dawowa mu abin ya mana daidai kuma ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da tattaunawa da malaman nan domin ganin haka ba ta sake kasancewa ba tunda gaskiya su ɗalibai a wannan tsarin su su aka shiga su da mutum ya yi wajen wata takwas ba tare da yana zuwa makaranta ba kenan wannan dawowar da aka yi haka ya kamata daman tun harkon abin ma a ce gwamnati ta tattauna da su an ci gaba da karatu na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magarin shambu da Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama a wannan karo in tofa albarkacin bakina akan yan majalisar dokoki da suka nemi da a kafa dokar hukunta masu luwaɗi da maɗigo. Hakan kwarai mataki ne mai kyau kuma ya yi daidai da shari'ar mota musulunci ya kamata a hudo dokar da za ta hukunta su domin tsare a nan gaba kala ya kasance a nan kasar ma ana yin irin wannan abu allah ya kiyaye allah tsare mu gabaki daya allah kawo na kwanciyar hankali da ci gaba a cikin kasashen mu na afirka gabaki daya assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman jihar mu ta agadez to gaskiya abubuwan da suke faruwa cikin idan kwanakan nan cikin jihar agadez gaskiya mu ba mu saba ganin su ba ta yaya za a cewa ran mutum ya zama kamar maddi ba komi ba a ce an kashe mutum ko kuma ayi tariya an kame moto ayi tariya an kame sinariya gaskiya mu wanga abu yana ba mu mamaki muna jin hankali da hukumomi na jami'an tsaro da kuma su talakawa dole sai sun ba da haɗin kai wajen kawo ƙarshen wannan abu in aka ba aka da sun san wanga abu ba amma kwana biyu sai ka ji an ce an kashe mutum an tare an kama kaza to gaskiya muna jin hankali dole su jami'an tsaro sai sun fidda wannan girman kai da suke yi wajen mu'amala da mutanen gari an ce ba a cin gari sai da ɗan gari kenan in suna so wannan abu abubuwa a rinka samu kafin su faru ma a rinka samu masaniya ta sirri sai sun rinka haɗaka da talakawan gari ba wai suna kore su ba sai ga jami'in tsaro ba ruwan shi da talakan gari kenan kaga wannan bai su samu bayanai wanda za a sa cikin jihar a samu kwanciyar hankali. to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau Masu saurari.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 Falasɗinawa da ni Suno Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa.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 news bisa zargin cewa suna da dangantaka da wanda ake zargi da halaka sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a garin na Nablus duk da cewa ba a san kowa ne ba. a nashi bangaren firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya gudanar da zaman tattaunawa na musamman da ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benny gantz kan yadda za a karfafa matakan tsaro a yankin yammacin kogin jordan da birnin kudus inda a sanarwar da ta fito daga ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan zaman taron ya furuci da cewa jami'an tsaron haramtacciyar kasar isra'ila za su ci gaba da ɗaukar matakan murkushe murkushe ayyukan ta'addanci tare da faɗaɗa matakan ƙuntatawa Falasɗinawa ta hanyoyi daban-daban musamman ƙaddamar da hare-hare da tsananta matakan tsaro da kuma ta fuskar siyasa. Ministan yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benny ya ƙara da jaddada yin kira ga jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ƙara ɗaura ɗamara tare da tsaurara matakan tsaro saboda karatowar bikin sallar Sukkot na Yahudawa da ake gudanarwa a dukkanin matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida musamman a matsugunan yahudawan sahayoniya na gosh Edzion da ke tsakanin garuruwan baitulaham da khalil yana mai jaddada cewa wajibin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne gudanar da gagarumin shirin ayyukan tsaro domin tabbatar da matakan tsaro da kawar da duk wata barazana a cewarsa har ila yau tawagar likitoci da suke aiki ƙarƙashin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falastinawa da masu zaman kansu a yankin garin halil sun gudanar da taron gangami domin nuna alhini da juyayi kan kashe abokin aikin su shahararren likita mai suna abdullah ahmad dan shekaru 43 a duniya suna kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan ɗaukan matakan hukunta masu hannu a kisan nashi daga cikin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a ranar juma'a da ta gaba. wata ce sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe likita abdullah ahmad a garin janin likitocin sun daga hotunan abokin aikin nasu da ya yi shahada da kwalaye da aka yi rubuce-rubuce kan yin Allah wadai da hare-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suke gudanarwa kan Falasɗinawa. a nata bangaren ma'aikatar lafiyar falasdinu ta fitar da sanarwar cewa wani matashin ba falasdini ya yi shahada sakamakon harbin sa da bindiga da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a yankin gabar yamma da kogin jordan ranar asabar da ta gabata ma'aikatar lafiyar tana mai fayyace cewar ahmad daud ya yi shahada ne a ranar lahadi da ta gabata bayan jikata shi da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi ta hanyar harbin sa da bindiga tun a ranar asabar a yankin alhai da ke shiyar karawat bani hassan a kudancin garin nablus kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa ahmad daud ya yi shahada ne sakamakon matakin yin fito na fito da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suke takura wa al'ummar falastinu a garin na nablus sannan ɗaruruwan falastinawa ne suka halarci taron juyayin bisne gawar ahmad daud dan shekaru talatin a duniya da ya yi shahada sakamakon harbin sa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kuma an bisne shi ne a mahaifarsa da ke ƙauyen ifil haris a arewacin garin salfit a gabar yamma da kogin jordan hakanan kwamitin kula da harkokin falasinawa da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila ya ba da sanarwar cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi awon gaba da falasinawa akalla goma sha ɗaya a samaman da suka gudanar a yankuna daban-daban da suke gabar yamma da kogin jordan kuma wannan matakin wuce gona da iri yana zuwa ne ƙarƙashin shirin killace yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan bayan tsintar gawar sojin gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila a yankin kwamitin kula da harkokin falasinawa da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar isra'ila ya fayyace cewar mafi yawan falasinawan an kama su ne a yankin isawiya da ke birnin kudus da aka mame da wasu yankunan kudancin garin halil da kuma garin baitulaham sannan aka kai su sansanin sojin haramtacciyar kasar isra'ila domin gudanar da bincike a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya da gashin kan falasinawa ta bayyana cewa shirin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke yi kan ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin goyon baya da amincewa da ayyukan ta'addancin ta ne karara tare da fayyace matsayin hukumar falasinawa na ɗora alhakin ruruta wutar rikici tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasɗinawa ta zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yin watsi da damar wanzar da zaman lafiya karkashin kokarin kungiyoyin kasa da kasa da na kasashen yankin gabas ta tsakiya domin ganin an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a falasɗinu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 a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سرارو wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da rayuwar zamantakewa Rayuwar mu ta zamantakewa kamar yadda muka sani ta danganta ne ga yadda mu muka tsara wannan rayuwa din musamman kuma da kuma la'akari da yadda musulunci ya dora mu a kai ta yadda in muka bi wannan tafarki rayuwarmu za ta zama managarciya ba tare da an samu wani tsaiko ba a shirin da ya gabata mun yi kokari mun bijiro da wani bangare na abubuwa da suka tattaru suka yi rayuwa wacce take ta zamantakewa wacce kowa zai samu nagarta a cikinta. mun kawo bayani akan cewa kafa al'umma managarciya ya danganta ne ga samar da iyali wato farkon gini na farko shine samar da iyali to iyalin nan kuma kamar inda muka bijiro da hadisai da bayanai daga na magabata musamman samar da mace ta gari kamar yadda muka kawo wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana wani abu na shirya ya na shiryar da mu cewa lallai idan muna so mu samar da iyali managarcin iyali wanda shine tushen samar da al'umma managarciya to mu samar da mace ta gari wato kai namijin za ka je ka yi aure ka samo wata macin da za ka aura ta zama ta gari to kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana dalilan da yasa ake auren mata to sai ya ce a cikin waɗannan dalilai da ba za mu ma sake maimaitawa ba sai ya ce to alaikum bi zati din ku je ku auro ma ma'abuca addini to mun yi tsokaci akan wannan a wancan ainihin shiri da ya gabata to kaga kenan na farko kamar inda muke bayani a wancan lokacin ba yana nufin kakka nemo mai kyau din ba ko kuma mai asali din ba a'a duk ka je kai wannan amma kada ya zama waɗannan abubuwan su ne na farkon dalilan da suka sa suka ja ka zuwa wannan aure da ka tafi na neman wannan macen da za ka aura a'a addini ya zama shi ne asalin abu in aka samu mai kyau mai addini mai ɗabi'a mai kyau daga asali mai kyau 'yar masu kuɗi ce 'yar masu mulki ce ta duk wannan ba wani abu nurin ala nur amma addinin na ya zama shi ne abu na farko da ya kamata mu fara dubawa shine abin da rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake shirya da mu domin mai addini a kowane lokaci to ita fa za ta tarbiyyata da 'ya'yanka da za ka samu 'ya'yanka da za ka samu idan ba su da tarbiyya to akwai matsala shine za mu zo ɗaya hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da ainihin sahabbansa sai yake nuna musu wani abu mai muhimmanci wajen tushen kafa iyali da kuma tushen samar da al'umma managarcin al'umma sai yake cewa da ku yake cewa da su iyakun wa hadara duman ina ainihin kamar gargaɗinku kar ku tafi neman hadara duman shine kalu ya rasulallah sai sahabai suka ce ya manzan Allah wama hadara duman me ake nufi da wannan hadara duman din to sai yake cewa a cikin bayaninsa mar'atul hasana fi man ba'isu wato kenan a sami mace kyakkyawa amma ta fito daga gida ba mai kyau ba wato kenan ta fito daga cikin gidan da ba tarbiyya ta fito da ba daga babban gida ba to kaga irin wannan shiryawa ce ta rasulullah wato wannan bayanin da na yi a dunkule mazmunin maganganun da rasulullah yake so ya shudar a cikin wannan hadisin kenan a sahabbansa bai ke gayawa ike nuna musu cewa kada ina ainihin gargaɗin ku kar ku tafi neman hadara uduman malamai suka ce ai in an ce zancen hadara uduman hadara kamar abu ne kore shar-shar kamar a samu shuka shuka za ka ganta ta yi kore sharshar in ta fito amma daga ina ta fito shine suka ce daga turoso irin na wato shanu misali a ce shanu sun zauna a wani guri sun yi kashi a gurin to daga wannan sai ruwa ya zo ya dan zuba a gurin sai ka ga wata wato kamar shuka ta fito daga cikin wannan kashin na shanu kore fatau daga nesa abin sha'awa to kaga wannan shine hadara uduman din da rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya yi misali da shi da cewa kamar mace ce kyakkyawa in ka kalle ta daga nesa za ta ba kowa sha'awa duk wani wanda ya kalle ta tana da kyan siffa tana da kyan sura amma daga ina ta fito su waye iyayenta yaya tarbiyyan gidansu to shine yake cewa kamar mace ce a same ta kyakkyawa amma ta fito daga gida wanda babu tarbiyya gida wanda ba babban gida ba babban gida fa ba irin yadda mutanen zamanin suka ɗau babban gida ba don wasu lokacin ka ce babban gida a wannan zamanin ana nufin wai gida wanda suke masu kuɗi ko masu mulki ko masu sarauta <laughs> wannan ba shine babban gida ba a bisa mahanga ta addini babban gida a mahanga ta addini shine gidan da yake ya tarbiyyantu da kyawawan ɗabi'u ya tarbiyyantu da son addini da son Allah da manzansa ya tarbiyyantu da son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantu da karanta alkur'ani da yin sallah akan lokaci da tarbiyyanta da 'ya'ya da sa tufafi na mutunci irin wannan gidan shine babban gida to in kana neman aure ka samu wato yarinya ta fito daga irin wannan gida to wannan koyarwa ce ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tsawatarwa yi kada mutum ya tafi wajen neman kyau ba tare da ya yi bincike wannan kyau ɗin da ya gano a jikin wannan yarinyar to daga wani irin gida ta fito to amma in aka samu cewa akwai kyau ɗin amma ta fito daga babban gida wato gida mai ɗabi'a mai kyau gida mai addini gida wanda yake ya ɗoro akan tarbiyya to irin wannan shi ake bukata wannan koyarwa ce daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka kaga wannan shine tushe na gina iyali ashe kenan in aka samu mace wacce za a aura ta zama ita ce a bisa irin wannan koyarwa ta rasulullah to wallahi mutum ya fara gina tushe wanda zai dora iyalinsa a kai managarcin tushe wanda ba za a ji kunya ba a nan gaba wannan shine tushe na gina iyali to daga nan aka yi aure wannan magana da muke faɗa ba kurin wato magana ce akan macen ita kaɗai ba a'a ita ma macen duk wanda ya zo neman aurenta a yi bincike a gano shi wannan namijin shi ma yaya ɗabi'ansa yake yaya tarbiyyansa yake su suwaye iyayensa yaya tarbiyyan iyayensa yake yaya tarbiyyan gidansu yake shi ma ya fito daga babban gida ne koko ba haka ba ba kurin wai mace za a je a bincika ita kaɗai ba to amma me yasa binciken ya fi yawa ya fi kuma karfi akan mace saboda mace ita ce tushen tarbiyya ga 'ya'ya mace duk inda aka haifi yaro za ga cewa zaman yaro tare da uwarsa mahaifiyarsa ya fi sau dubu a kan zamansa tare da mahaifinsa mahaifi ya riga ya fita daga da, safe ya ci abinci ya fita ya tafi neman abinci ya tafi sana'a ya tafi kasuwa ya tafi aiki ya tafi ita kuma uwa tana tare da ɗa duk wani abu da iki na ɗabi'a ɗin uwa ɗa da shi zai taso da shi zai girma shi ya sa magana tafi ƙarfi akan mace to ashe kenan gina iyali ya fara ne daga samo uwa managarciya to daga nan an samu uwa managarciya aka samu uba managarci to 'ya'ya in suka taso aka haife su suna tasowa suna tasowa to sai kaga cewa an samu 'ya'ya masu tarbiyya to sai kaga an samu iyali masu nagarta to idan aka samu wannan gida iyali managarta wancan gida iyali managarta wancan gida iyalai daban-daban a unguwa a ce duk iyalai ne managarta masu tarbiyya to a gari a ce unguwanni daban-daban duk kowace unguwa ka shiga masha Allah kowane iyalin wannan unguwa din managarta ne masu tarbiyya to kaga gari ya fara taruwa ya zama managarcin gari to daga nan ake samar da al'umma managarciya to daga nan rayuwa ta zamantakewa za a ɗora ta akan wani asasi ta ɓangaren gina iyali managarci wannan shine tubali na farko samar da iyalai managarta wanda wannan samar da iyalai managarta ya fi dukkan wani abu da zai biyo baya tunda sai an samar da wannan tunda muna zancen rayuwa ce ta zamantakewa kuma mun riga mun yi mukaddima tuntuni mun a shirye mu na baya mun tabbatar da cewa mahangar addinin musulunci ta ginu ne akan cewa shi dan adam an haife shi ko kuma an samar da shi ne ba ya rayu shi kadai ba rayuwa zai da sauran al'umma rayuwa ce ta cuɗanni in cuɗe ka to in aka samu wannan iyali da wancan iyalin da waɗannan iyalan duk suka zama a guri guda to daga guri daga unguwa ma za a fara rayuwar cuɗannin cuɗeka kaga kenan rayuwa ta zamantakewa ta fara a cikin gida daga nan kafin ta fito waje a cikin unguwa to daga nan kuma kafin ta fito a cikin gari daga nan kuma ta shiga ƙasa balle kuma ta shiga duniya baki ɗaya to wannan shine abin da yake ainihin mai muhimmanci a rayuwar mu samar da iyali to insha Allahu a shirinmu na gaba za mu kokari mu ga cewa in an samar da iyalin to rayuwar iyalin a cikin gida bayan an fara samun 'ya'ya yaya rayuwar ta kasance ita ma ta zamantakewa a cikin gida kafin a fito waje to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai yada zango ne a ƙasar tunisia domin yin dubi akan zanga-zangar da ta ɓarke wacce kuma ake ci gaba da yi wacce ta ɗauki takin yin kira da a kifar da gwamnatin kai sa'id za mu ji dalilin da suka kai ga shiga wannan hali da kasar ta yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kasar tunisia tana fuskantar zanga-zanga mai tsanani wacce masu bin diddigin siyasar kasar suke ɗauka a matsayin wacce tafiyin yin kamari da aka gani tun bayan juyin mulkin da kaisa sa'id na ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 2021 ana kiran abin da ya faru a waccan ranar dai da juyin mulki saboda yadda shugaban kasar ya yi amfani da tsarin mulkin ya kawar da abokan hamayyar siyasa ya zama shi kadai ne ya saura a wannan fage dambarwar siyasa da ƙasa ta tunisia ta shiga ya sa masu zuba hannun jari sun gudu daga cikinta sannan kuma kasashen turai da suka rika jinjina wa kais sun ƙi bashi wani taimako ta fuskar tattalin arziki dama dai yawon buɗe ido yana daga cikin muhimman abubuwan da suke baya wannan ƙasa kuɗaɗen shiga to amma rashin tabbaci na siyasa da kuma rashin tsaro ya sa turawan masu zuwa ƙasar ta tunisia shan rana sun dakata siyasar kaisa ita ninanci ta jefa ƙasar cikin matsalar tattalin arziki farashin kayan masarufi ya hauhawa hakan yana nuni da cewa ƙasar tana fuskantar matsalolin tattalin arziki da ya haddasa karuwar kudin kayan abinci da magunguna mutanen ƙasar sun rika dogon layi a gaban gidajen burodi domin samun nakalaci musamman ma dai birai da wasu kayan masarufi da gwamnati take tallafa wa farashinsu hatta ruwan sha na gora da kwalba ya yi karanci a wannan ƙasa. a lokaci ɗaya kima da daraja kudin ƙasar ta yi ƙasa sosai man fetur yadda ake sai da kowace litta ya rubanya har sau hudu wannan har tattalin arzikin ƙasar ya shiga ya sa an sami karuwar talauci da karuwar rashin aikin yi samarin ƙasar sun riƙa yin hijira domin zuwa waje inda za su sami wurin da za su rayu mafi daɗi tun daga lokacin da kais ya zama shi kadai ne a fagen siyasa ya mayar da gwamnati da jami'anta kamar yadda masharhanta suke cewa tankan makarantar firamare shi kuwa headmaster wanda yake yi wa ministocinsa da ya ɗauka a matsayin almajirai shiftar ayyukan da za su yi wannan halin da ƙasar ta shiga ne ya jefa ta cikin yanayi mafi muni sannan kuma ya nesanta masu zuba hannun jari a ciki kudaden waje a bankuna sun yi karanci shigo da kaya daga waje ma ya ragu lokacin da aka shiga watanni shida na farko na wannan shekara an sami giɓin kasuwanci da ya kai dala amurka biliyan 3.6 cin hanci da rashawa da almundahana a tsakanin ma'aikatan gwamnati sun karu sosai gwamnatin firaminista Najila bodin ta fito da shirin ciwo bashi daga waje da hakan yana nufin kasar za ta miƙa kai ga sharuɗan da waɗannan cibiyoyi na kuɗi na duniya za su shata mata zanga-zangar da aka shiga a cikin kasar a wannan lokacin a tunisia sakamako ne na abubuwan da suka rika faruwa a tsawon lokacin da kais ya nisanta kowa daga fagen siyasa zama shi kaɗan ne ya rage a ciki to asusun bayar da lamuni na majalisar ɗinkin duniya da ya amince da cewa zai baiwa ƙasar bashin kuɗin da za su kai dala amurka biliyan 1.9 ya ce zai hakan ne dai a cikin watanni 48 sai dai kafin a kai ga yin hakan sai majalisar asusun ta yi zama da tattauna bukatar ta tunusiya a cikin watan disamba mai zuwa ita kuwa kasar ta tunisia tana da bukatar ta fito da tsari da za ta yi aiki da shi na sauye-sauye a fagen tattalin arziki domin gamsar da masu bayar da lamunin in hakan kuwa yana nufin cewa al'ummar ƙasar za su fahimci batutuwa masu alaƙa da tsuke bakin aljihu da janye tallafi akan kayan masarufi masu yawa a ƙarshe za su ƙara fushi da gwamnati da al'ummar ƙasar za su yi watakila ma ya ƙara ruruta wutar zanga-zanga abin da ya kunna wuta zanga-zangar da ake yi a yanzu dai a cikin wannan ƙasa shine mutuwar da wani matashi ya yi sanadiyar raunukan da ya samu bayan da 'yan sanda suka yi farautarsa wato abin da ya faru ya daidai da karin maganan nan da ake cewa mai neman kuka ne aka jefe shi matsalolin ne suke kwance a ƙasa a cikin ƙasar ta tunisia kama daga na siyasa zuwa na tattalin arziki sun riga sun yi dandazo suke jiran faruwar wani abu da zai ingiza mutane su fito kan titi su bore mutuwar wannan matashi ɗan ƙasar a hannun jami'an tsaro shine zama tamkar a shanar da aka kyasta a kan matsalolin da al'ummar suke ciki to ita dai tunisia ta kasance ta farko a cikin jerin kasashen larabawa da aka yi bore wanda aka fi sani da yunkurin larabawa daga can ne masar ta ɗauka sai sauran kasashe sai dai kuma a lokaci ɗaya ta kasance ƙasar da aka sami ɓullar yunkurin faɗa da sauyin da ya faru a kasashen larabawan sai dai abin tambaya a nan shine cewa ko ya zuwa ina ne wannan yunkurin da yake gudana a yanzu zai kai wani sauyi irin wanda ya faru a shekara ta 2011 cikin kasashen larabawa ko kuma matsin lamba ne a kan gwamnatin kasar ta kai sa'id domin yin gyara a cikin tsarin siyasa da kuma abin da ya shafi tattalin arziki to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa kama na intanet wwwhausatv 1ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara Iran ta mayar da martani a kan zargi mara tushe da kasar Jamus ta yi mata dangane da yakin kasar Ukraine. ofishin jakadancin iran da ke london ya wallafa wani sako a shafin twitter inda yake bayyana cewa kamata balin ta nutse cikin jin kunya saboda manyan laifukan da ta tafka a tarihinta jami'in diflomasiyyar mai mukami na biyu a ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin london said mahadi hussaini martin ya ce da mamaki yadda ƙasar da a tsawon tarihin ta tafka manyan laifuka da ba su da tamka har ta iya buɗe baki ta zargi wata al'umma mai daɗaɗɗen tarihi da ci gaba da cewa tana aikata laifuka jami'in diflomasiyar dai yana mayar da martani ne akan zargin da jamus ta yi wa iran da cewa ta haɗa kai da rasha a yakin ukraine yana mai yi wa jamus din ishara da cewa babu abin da ya shafe ta da yadda alakar iran da wasu kasashen waje take gudana tun da fari dai jakadan kasar jamus a birtaniya miguel baga shine ya wallafa wani sako a twitter yana mai cewa dole ne a kakaba wa iran karin takunkumai saboda bai wa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi da take amfani da su a yaƙin ƙasar ukraine har ila yau jakadan na kasar jamus a birtaniya ya kuma nuna damuwarsa a kan yiwuwar iran din ta sayarwa da rasha makamai masu linzami tuni dai iran ta yi watsi da dukkanin zarge-zargen da ake yi mata a kan baiwa rasha jiragen yaƙi marasa matuƙi da take amfani da su a yaƙin ƙasar ukraine ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya faɗa wa takwaransa na ƙasar finland cewa duk da cewa ƙasashen turai suna aiki da ukraine makamai iran ba bata baiwa rasha makamar take amfani da su a yakin ba ƙasashe 22 sun gabatar da buƙatar sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga iran manjo janar yahaya rahimi safawi mai baiwa jagoran juyin musulunci shawara akan harkokin soja shine ya sanar da cewa kasashe 22 ne suka gabatar da bukatar su ta sayan jiragen yaƙi marasa matuƙi daga iran major general safawi ya bayyana haka daidai a jawabin da ya gabatar a gaban taron kimiyya da fasaha a birnin tehran inda ya ce amurka da yahudawan sahuniya ba su iya cimma wata nasara kan al'umma iran ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin do'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh